sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa afirka kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya fm ko kuma kai tsaye ta facebook live ko kuma a bi mu a yanar gizo mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sada dangi? sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau talata 25 ga watan Afrilun shekarar 2017 za mu ci gaba da shirin mu na musamman dangane da fayafayan bidiyoyin Boko Haram da muka nuno muku inda yau za mu yi dubi kan ilimi da kuma fahimtarsa. Sannan kuma ga waɗanda ba su samu damar kallon bidiyon da muka ɗora a intanet ba, to za mu sake saka muku kashi na farko a yau. wayewar gari a kumshe da ke jihar borno ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci mafiya muni a duniya ta shirya koya ma 'yan gari darasi na tsoratarwa da kisa a ƙa'idan jihadin nan ba za a fara ba sai dai in an fara muku ba za a kashe tsofaffi ba ba za a kashe yara ba To malamai kenan a ƙasashenmu irin su Sheikh wanda suka bayyana ka'idojin jihadi. to ina ga muna da tangarda a na'ura ka'idan jihadin nan mm. ba za a fara ba sai dai in an fara muku ba za a kashe tsofaffi ba ba za a kashe yara ba ba za a kashe mata ba ba za a sare itatuwa ba ba kuma za a ainihin wato kona guraren ibada ba ko da ba na musulmi ba ne sun kashe mata sun kashe yara ƙanana sun kashe wanda ba ruwansu wannan aƙida ba ta ko ina ka ɗau makami ka je ka yaƙi ka kashe mutane kisa baya cikin addinin musulunci Akwai kuma ra'ayoyinku da za mu kawo wanda kuka aiko bayan kallon bidiyoyin da muka sa na ta'addancin Boko Haram. To kamar yadda muka faɗa a farkon shirin yanzu bari mu fara da shimfiɗa na faifan bidiyo kashi na farko wanda muka ɗora a kan shafukanmu na yanar gizo game da ta'addancin kungiyar ta Boko Haram. Amma a yi haƙuri da sautuka marasa daɗi da za a iya ji a cikin sauti sannan muna bada shawara idan har akwai yara ƙanana wanda hankalinsu zai iya tashi bayan sun saurara tare da ku to ku ce su kauce domin manya ya kamata su kalla ba ƙananan yara ba saboda kiyaye ɗabi'a. wayewar gari a kumshe da ke jihar borno ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci mafiya muni a duniya ta shirya koya ma 'yan gari darasi na tsoratarwa da kisa ba a taɓa nunawa ko ganin waɗannan hotunan bidiyo ba wasu cikinsu sun nuna yadda aka tattaro duk mutanen gari a latilas domin su ga yadda 'yan boko haram suke yin hukumci. a bisa tasu fassarar ta addinin musulunci. Suna daga cikin wasu ɗaruruwan fayafayen bidiyo da 'yan Boko Haram suka ɗauka da kansu, waɗanda suka shigo hannun muryar Amurka suke kuma nuna tsananin mugunta na 'ya'yan ƙungiyar. A cikin shekaru bakwai da aka yi ana tashin hankali na Boko Haram, an kashe mutane kimanin dubu goma sha takwas. da yawa daga cikinsu a wurin irin wannan taron shari'a na ƙungiyar. Irin wannan taro na yin shari'a wani makami na tsoratar da jama'a ne wanda a latilas kowa ya je ya gani. Mai shari'ar ya sunkuya yana tambayar mutane uku ko sun yarda da laifin siyar da ƙwaya da Boko Haram ta same su da shi da kuma hukuncinsa na kisa. Mutum na farko gamba abba ya musanta. Kowa a wurin ya yi kabbara. tilas ne mutum ya yi kabbara ko kuma a sanya shi a layin munafukai ko masu tausayawa mutanen da aka yanke mahukunci Dukkan mutanen sun musanta wannan laifin. Domin haka za a ɗaure su dam kafin a kashe su. Sauran mutanen da ake tuhuma su kuma da shan kwaya za a kashe su in ji alkalin idan har aka sake kamo su. a yanzu kuwa bulala za a yi musu. An zana shi sau goma da dorina. A duk lokacin da aka zana shi tilas duk wanda yake wurin ya yi kabbara. An kira wani tsoho rigarsa a yage shi ma bulala goma. Har ma wani ɗan ƙaramin yaro ba a bari ba A bayan da aka gama ala tilas yaron ya yi sujjada domin ya nuna biyayyarsa. An shafe fiye da minti talatin ana zane mutane suna komawa gefe. A ƙarshe mutane uku da aka yanke hukuncin kisa kawai suka rage a tsakiyar filin. Wani Amir na 'yan Boko Haram da alkali sun ɗaura hannun mutum na farko Gambo Abba. Aka ɗauko shi zuwa tsakiyar fili. an ga gambu abba ya daga yatsa yana addu'a yana kalmar shahada daga nan wani ɗan boko haram ya fito ta baya ya auna zuciyar wannan mutumin da bindiga fursuna na biyu shi ma bayan an ɗaura hannunsa ya zo ya kwanta a kusa da gawar farko ya juya ya kalle ta an ji mai ɗaukar hoton bidiyon na Boko Haram shi ma yana kabbara. Daga nan fursuna na uku ya zo ya kwanta a gefen biyun da aka kashe, sai wani ɗan Boko Haram ya zo ya harbe shi sau biyu. Daga nan duk 'yan Boko Haram a cikin filin kowa ya faɗi ƙasa yana sujada. An tattara fursunonin da aka yi mubulala a jikin gawarwakin mutanen. inda ɗaya daga cikin makasan na boko haram ya ja kunnensu dukkan sunan yan ainihin ya da fasadi a doron ƙasa a ƙasan musulunci binciken da voa ta yi ya nuna cewa an yi waɗannan kashe-kashe ne a ƙarshen shekarar 2014 lokacin da 'yan boko haram suke rike da garin kumshi a cikin shekara guda da ta shige sojojin najeriya sun kwato kumshi da wasu garuruwa da dama a yankin arewa maso gabashin najeriya amma har yanzu akwai 'yan boko haram da suke kai komo a cikin karkara a bayan yakin shekaru bakwai mutane kimanin miliyan biyu aka raba su da gidajensu a jihar borno mutane kimanin rabin miliyan ɗaya suke zaune cikin sansanonin 'yan gudun hijira inda ake fama da karancin kayayyakin bukatu. wani ɗan gudun hijira daga garin kumshe ya tabbatar da boa cewa lallai a garin kumshe aka yi wannan abu a hirar da ya da BOA ya ce an kashe wasu mutanen ma da dama da aka ɗauka a zaman 'yan ƙato da gora da masu shan kwaya a lokacin da ya ga hoton ƙofar shiga gidan sarki da aka ɗauka daga wasu daga cikin waɗannan bidiyo na boko haram malamin sai ya fashe da kuka irin illar da boko haram ta yi wa mutane a cikin zukatansu ba za ta kawo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba a kashi na gaba yadda 'yan boko haram suke kullawa da kai hare-hare Yanzu kuma ga ra'ayoyinku game da wannan faifan bidiyo da aka saurara kashi na farko daga murya Amurka. Sakon farko daga Shafi'u Abubakar ya ce VOA kun yi ƙoƙari wajen haɗa wannan bidiyo don kuwa akwai abubuwa da yawa game da Boko Haram waɗanda kuka ruwaito a ciki. Ga sauƙin shiga, ga rashin nauyi, ga rubutun dalla-dalla. Allah wadaran Boko Haram. Sai Amindin Aminu ya ce ya Ubangiji Allah ka tona asirin duk wanda ke da hannu a cikin Boko Haram don alfarma annabi da Alkur'ani. Sai Abdulhafiz Zakari Yalwa ya ce VOA mun gode ku ci gaba da bamu bayanai akan wayannan jahilan 'yan ta'adda marasa imani waɗanda ba sa tsoron Allah. Sai Salisu Sale ya ce Allah ka wulakanta su, Allah ka musu azabar da ka wa Fir'auna duk na annabi ya ce amin. Sai Jamila Adamu Alhaji Adamu ya ce, Ya Allah, muna roƙonka ka shiryar da mu da iyalanmu, Allah ka ɗora mu akan hanya madaidaiciya albarkar annabinka, Allah kuma ka raba mu da duniya lafiya. Sai Isa Musa ya ce, Wallahi Allah masu ba da labarin nan na da hannu cikin Boko Haram. sai najib Ibrahim Muhammad ya ce wallahi waɗanda suka kirkiri Boko Haram da waɗanda suke ɗaukar nauyinta hakika sun yi wa addinin Allah da faɗar Allah ƙarya kuma wallahi sakamakon su ba zai zama mai kyau ba don haka muna addu'ar Allah ya tarwatsa su ya hana su jin daɗi duniya da lahira. wallahi a madadin 'yan uwana musulmi na duniya muna masu karyata aƙidar boko haram domin bata daga cikin koyarwar addinin musulunci sai lukman ibrahim klina ya ce kashe mummini wani bala'i ne a kan ƙasa amma a wannan lokaci mutane sun ɗauki ɗaukar rai kamar ɗaukar rayukan kusa ya allah duk mai neman tashin hankali allah kada ka bashi nasara amin sai ibrahim yahaya ya ce kungiyoyi irin su boko haram suna taka rawar gani wajen gurɓata addinin musulunci wa idan duniya sai nuhu babajo ya ce jahilai ne za su tarar da abin da suka yi ranar gobe kiyama sai bafa wabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raju'un ya ce allah muna gare ka da ka fara nuna mana karshen 'yan ta'addan boko haram Allah ka tsere mu daga aikin jahilci a doron ƙasa amin. Sai Yakubu Adamu ya ce Allah Ubangiji ya ganar da sauran waɗannan 'yan ƙungiyar hanyar gaskiya domin wannan hanyar halaka ce su tuba su bi hanyar gaskiya. sai mubarak sani kankiya ya ce ya allah ka kawo ƙarshen 'yan ta'addan boko haram a najeriya da ma afirka baki daya. sai sabi'u na abba ya ce allah ka sa a kama duk wani dan boko haram isis alka'ida da alshabab da duk wani ƙungiyar 'yan ta'adda a duniya sai yahaya ibrahim alhassan ya ce mun gode allah sai ya kara mana ni'imarsa alhamdulillahi allah ya kara mana zaman lafiya da lafiya sai zulfa abdullahi ta ce ya ubangiji ka ji kan waɗanda suka mutu ya sa aljanna ce makoma allah ya mana sakayya tsakaninmu da su duk mai hannu allah ya wulakanta shi amin ya allah sai abdullahi bello ya ce allah ka saka ma duk wanda 'yan boko haram suka cutar a fadin najeriya da ma duniya baki daya allah ka kawo karshen boko haram da ma masu bakar zuciya irinsu a duniya sai al'ambari abubakar ya ce ya allah duk rikicewar zamani ya allah ka bar mu da imanin mu ka kare mu daga azzalumai sai daga karshe bello garba ya ce voa ko da yaushe ina kokarin kallon bidiyo daban-daban wadanda kuke sakawa na yan boko haram abin tambaya anan shine su waɗannan bidiyo ɗin ba sa nuna ire-iren manyan yan ƙungiyar ne sai yaran nasu ko dai ana nan zuwa kansu ne mu ƙara hakuri. wakiliyarmu a jihar borno husaina muhammad ta aiko mana da ra'ayoyin jama'a game da fahimtar da suka yi game da aƙidar boko haram gurguwan fahimtar addini ya kawo matsalan boko haram domin addini asalin addini da kaman an ɗauke shi yadda malaman addini suna koyar da addini na musulunci da na kristanci da ba mu samu wannan matsala ba amma za ki gani kowa ya ɗauka addini a hanyar da ya gani ya yi mishi ba a sake tuna da ainihin asali yadda malamai suka koyar mana da addini ba to wanda ya karba sa'an nan ya je ya juye shi ta wani fuska daban shine ya zama mana damuwa wani ya dauka kuma ya bi shi daidai kamar yadda malaman addini suka koyar mana to sai ki gani ana samu zaman eh to gashi nan da ya haifar da matsala boko haram su duk wanda ya cewa boko haram musulmi boko haram da anote musulmi ba musulmai bane totally saboda su ba inda addini ya ce ka ce ka tashi ka kashe mutum in za ka yi addininka ka yi in hana ka ce ka tashi ka bar wajen ka can inda za ka je ka zauna ka yi kayanka ba addini da ce ka kashe mutum ka zo ka baka bar musulmi ba baka bar kristiyan ba baka bar kowa ba mu mun kasa gane akan me suke yi eh a gaskiya dai akwai kuma magana dai dai boko haram ba wani zancen addini ne ba zancen addini su kuma da addini ne da sun kira mutane da yawa da amma da mutane suka fahimta abu abin kuma sai zama gurguwa da ba abin da suke fara daban abin da musulunci da mutane suka sai baya kuma wayannan mutane sun sa mutane da yawa a cikin matsala ko su wanda ba su da dogon fayani dogon fahimta ko kuma dogon kwakwalwa sun bi su da yawa a cikin matasa ne. kuma da abin yanzu ya zarar musu matsala an kashe mutane wanda ba su ji ba su gani ba da wanda ya sani da wanda bai sani ba gaba ɗaya an kashe su bisa ga fahimtar da wasu suka zo suka koyantar da musu kuma a gaskiyar magana shi wannan magana da suka yi nan gaskiya ba addini ba ne wani magana na rudar da mutane gashi yanzu an samu mutane a cikin matsala wani rayu wanda baka taba gani ba da wani zancen roko ana wani mai gashi yanzu mutane sun shiga matsala sosai ko da kin gani mai yanda yi wani mutane yankin an baki labarin mutane ne mutane da saba zama haka a cikin irin wannan situation ba kashin zuwa cikin matsala kuma duk saboda lilin fahimtar wasu ne a cikin akwai mutane da aka muka sosai haka ne ya kawo matsala sosai ma wayansu yana sawa suna gugutar da mutane suna batar da mutane da fahimtar cewa gurguwar fahimtar addini tana lalatar da mutane wa'yansu suna batar da mutane da wannan iri yanayin addini suka kawo suka cusa ma kowa da sunana muhammad abubakar ladan wato shanin boko haram hausa suka ce karami sani kumi ne saboda haka a rashi karancin sani na ba da ba zai haifarwa ba ainihi dai wannan shani na boko haram karancin sani na shi ne ya kawo shi kuma kamar yadda kuke faɗa ana karkashin gurguwar fahimtar nan eh, <laughs> saboda haka idan kaman in ya zama kaman gargari ne idan za abin nan yara kamar makarantun da za a sa su islamomi da da sauransu ya kamata a yi hatara a yi nazari a tantance shi na da zan yi a malama na ji daɗin tambayan da kika mu ni dai a fahimta na shine wasu fahimtar da suka yi akan wannan gurgun shawara da wasu suke bayarwa kamar wanda ake ba su kamar fatawa suke shiga wannan kungiyar boko haram E, hakika ko da kana da ilimi idan har wani zo ya dora ka akan wata hanya da ba daidai ba dan ka nuna masa yadda kuma ka nuna masa cewa kwarai ka amince da shi ɗari bisa ɗari so dole zaka ga kamar shawaran da ya baka zaka iya amfani da shi ko kuwa kaga ka je ka duba da naka shawarar da kake da shi ko kuwa amfanin da kake tunanin zai maka addinin ka to dole ne zaka bi shi idan kuma ka zo ka sake jin nan wani daban ya sake baka so shi dai sha'anin addini sha'ani ne idan malamai ma suna kira da cewa idan har wani bai fahimci addini ba idan ya zo yana sanar da kai ko yana faɗakar da wani abu ka sake tambaya da nawa da me ka haɗa ka gani idan har yayi yi daidai da yanda wani yake faɗa maka tukuna ka yi amfani da shi so wannan dai shawaran da wasu malaman suke bayarwa shi yake kai ga gurbatattun al'umma ko ko gurbatattun shawarwarin da wasu suke ɗauka su yi amfani da shi so ni da kira da zan yi wa matasa da kuma sauran al'umma da cewa su ringa yawan tantance malamai kafin su ji shawarwarinsu ko da karatu za su ɗauka su je wajen malamai na gari da kuma dattijawa na gari kafin su ɗauki shawarwarinsu. To me malamai irin su farfesa Ibrahim Muhammad ke kallon fahimtar addini 'yan Boko Haram? Ba a fahimci addinin nan sosai ba. wannan aƙida ba ta ko'ina ka ɗau makami ka je ka yaƙi ka kashe mutane kisa baya cikin addinin musulunci addinin musulunci addini ne wanda yake kira ga zaman lafiya a zauna lafiya amma ya yarda maka ka ɗau makami ka yaƙi ka yi faɗa saboda ka kare kanka ga abokan gaba saboda ka yaƙi wanda ya yaƙe ka amma ka ɗau makami ka kashe ɗan uwanka musulmi babu shi a ko'ina ka ɗau makami ka kashe wanda yake ba musulmi ba saboda kawai dan ba shi ba musulmi ba baya cikin ko'ina saboda Allah yana cewa min ajli dhalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هكا الله يبدأ Allah ya ce duk wanda ya kashe rai ko ya zo ya kawo rashin jituwa da fasadi a doron ƙasa Allah ya ce bai yadda ba ya ce duk wanda ya kashe rai ɗaya daidai yake da wanda ya kashe duk wani abin da yake rai ne kuma wanda ya rayata da ilimi ya raya ta wurin ƙarfafa ya raya wurin empowerment ya raya Allah ya ce kamar ka raya duk wani abin da yake da mai rai ne so saboda haka kisa baya cikin addinin musulunci To haka kuma Malam Ibrahim Duguri ya yi tsokaci game da yadda 'yan Boko Haram ɗin suke kallon al'amarin yin jihadi. Wani yana cewa jihadi jihadi to bai san ma'ana jihadin ba. Kuma in ka duba wato waɗanda suke amfani da sunan jihadi wajen cutar da wasu bayan Allah waɗanda ba su je ba su gani ba. Har yanzu a ka'idan jihadin nan in aka tafi wajen jihadi wanda ake yaƙi to da farko dai tukunna ba za a fara ba sai dai in an fara muku ɗaya kenan na biyu in aka tafi fagen daga ɗin ba za a kashe tsofaffi ba ba za a kashe yara ba ba za a kashe mata ba ba za a sare itatuwa ba masu amfani ba kuma za a ainihin wato ƙona guraren ibada ba ko da ba na musulmi ba ne to duk waɗannan kaɗan kenan daga cikin sharuɗa na jihadi sa'an nan kuma har yanzu wato wasu sukan yi amfani da sunan jihadin saboda rashin sanin meye jihadin kaga suna afka ma wanda bai dace su auka masa ba in ka duba sahaba na sallama daga cikin kalifofin sa irin sayyidina usman da sayyidina umar musamman sayyidina usman waɗanda suka zo suka tsallako suka diran masa suke ci masa mutunci suka nemi su kashe shi kuma suka kashe shi din ai bayan sun yi masa rauni na ajali har cewa suke su ma sun yi jihadi to shin jihadin nan ana yin shi akan musulmi ne ana yin shi akan wanda bai je bai gani ba shin kuma ana yin shi ba tare da ka'idoji ko sharuɗa ba Sheikh Khalifa ya yi nasa tsokacin tare kuma da ba da ƙwarin gwiwar samuwar zaman lafiya a cikin jihar Borno in ka ɗauki ɗaiɗayan ƴan ƙungiyar Boko Haram. Sun kashe mata, sun kashe yara ƙanana, sun kashe wanda ba ruwansu, sun kashe Kiristan a cocinsu sun kashe su a gidajensu ai abin da muke magana an samu zaman lafiya wanda da ba haka ba ne za ka iya yawo a maiduguri a ko'ina kuma har waɗansu ƙauyuka za a iya zuwa za a iya salloli guda biyar a cikin lokacinsu wanda da ba haka ba ne amma aƙida ta boko haram aƙida ce fa To sai kuma mu je ga Dr. Tukur Almanar wanda aka fi sani da shi Almanar ɗin wato Dr. Tukur Adam domin jin shin waɗannan abubuwa da malaman nan suka faɗa da abubuwan da aka saurara duka a cikin wannan shiri da muke ƙoƙarin bambance ilimi da kuma fahimtarsa shin yaya abin yake? Assalamu alaikum. Ah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ina masu sauraro sallama irin ta addinin musulunci gaba ɗaya muna magana akan ilimi da maganar yadda aƙidar boko haram ta zo ta yi kata-kata da musamman yankin arewa maso gabashin najeriya da sauran ƙasa da sassa ma har da wasu ƙasashen da suke makwabtaka da mu malam ibrahim duguri ya yi magana cewa rashin sanin ƙa'idoji ya sa ita wannan magana ta jihadi da boko haram suke ikirarin suna yi ya kai su ga su kashe kowa da makamantansu me za ka kara mana a kai. To alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'adu a addinin musulunci addini ne na da'awa na kira zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala a bisa basira da hikima domin al'umma su amsa saƙon manzon Allah nan sallallahu alaihi sallam. da addinin musulunci nan su bauta wa Allah a matsayin mahalicci su bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallam a matsayin annabinsu. addinin musulunci ya zo ya ceci al'umma ne ya zo ya ceci rayuka ya zo ya kare dukiyoyi mm. ya kare mutunci ya kare hankali ya kare al'umma gaba daya addinin musulunci ba ya zo ba ne don zubar da jini da kuma kashe rayuka da kuma barnata dukiya uh, shi yasa shi ka'idan jihadi uh, ana kiran al'umman ne farko zuwa ga su amsa musulunci in ba Mm. ba ma musulmai ba ne mu ɗauka tsantsan kafirai kenan mm. da wanda ba musulmai ba ana tallata musu addinin nan ne mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tura sojoji za su yi jihadi yakan ce to su sauka su fara kiran mutanen garin zuwa ga kalmar la ilaha illallah yadda babu abin bata da gaskiya sai Allah sannan daga nan su yadda manzon Allah sallallahu alaihi annabi Muhammadu manzo ne na Allah sannan su tsaye da sallah idan aka kira su ga wannan suka amsa shi kenan sun zamanto musulmi jinin su ya haramta sun zamanto ma'asumai dukiyansu ya haramta sai dai ga wani haƙƙin addinin musulunci idan ya kama su kuma da shi kamar musulmi jinin shi haramun ne amma idan ya kashe rai za a kashe shi kaga haƙƙin musulunci ne ya kama shi kaga taba dukiyan musulmi haramun ne amma in ci dukiyar wani ya ki biya hukuma ta kan kama shi karfi da yaji ta kwaci dukiyar shi ta biya kaga hmm. haƙƙin musulunci ne ya kama shi idan jama'a suka ƙi karɓan wannan kalmar shahadatu Allah ilaha illallah inna wa anna Muhammad Rasulullah sun mm. faƙi tsaye da sallah to shi kenan sai a nemi ko su ba da jizya. To idan suka ƙi ba da jizyan nan ma suka ce ba a isa ba to nan ne ake yakan su haka jihadi ya faro zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yace la ikraha fid din babu tilasta waɗansu akan addini nan dole sai sun yi su. Mm. Addini ana yin shi ne bisa gamsuwan mutum bayan ya ji wa'azi ya karanta shi ya fahimce shi sai ya miƙa wuya Allah ce kul ya ayyuhal kafirun idan mutane suka ce za su zauna akan akidan su Allah ce to ba za ku bautawa abinda nake bauta ba Nima ba zan bauta abinda kuke bautawa ba sai dai in an shiga ba fita ne to wannan yadda addinin musulunci ya faro tallata shi ake a yi da'awa a tallata shi wa al'umma to malam tukur me zaka ce game da cewa boko haram ba su fahimci addini ba kamar yadda profesa ibrahim muhammad ya ce eh to babu shakka ah, shi kowane al'amari akwai ba ilimi ba bane ko koyon harcen ko koyon abin nan bane a'a mugayen ɗabi'u da suke kunshe a ciki yanzu misali babu shakka ba bokon bane haram ba karanta bokon bane haram hmm. a'a Yau an eh, bokon nan wanda suka karanta shi sun fassara Alkur'ani mai girma, sun fassara Sahihul Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Turmizi da Nasa'i da Ibn Majaha, yau sun fassara littattafai da dama wanda Turawa sun musulunta, mutane sun musulunta wanda ba sa fahimta wani yare sai bokon. To kaga ba ba ne matsala, a'a abinda ɗabi'un da aka ɗauko daga wannan misali sanya tufafi da cewa sai an je karatun boko a sanya tufafi a sanya skate karama tafiya makaranta babu hijabi na boko Mm. haramun ne shi rashin sa hijabin zamantakewan maza da mata da cuɗanya da gaisawa maza da mata irin waɗannan tsarurrukan ne za mu iya cewa haramun mm. amma ba wai shi tsantsan karatun bane da ilimin ne ba haramun ba a'a yau misali mu ɗauko shi kan shi hausa ɗin ilimin hausan da karatun hausan da menene ba ana rawa ba ana kiɗe-kiɗe ana fina-finai ana wallafa littattafan batsa yawa sai a ce karanta hausa ne ba kyau ko kuma yaren ne ba kyau yau ka je larabawa misali ka je laraba yau akwai littattafai mujallu akwai novel novel duka da larabci aka rubuta su amma na batsa ne to sai a ce nan ma larabcin shi ma ko yarin larabcin ne ba kyau yawwa to shine wai wata irin wayewa ce kawai ta zo wa mutane shine kawai aka cusa a cikin wannan abin da ake waɗansu littattafan da kana karanta su waɗansu mm. mujallu da al'adar larabawa nan waɗansu da makamantansu duka ga sunan wanda suke fina-finai ga sunan eh, arab got talent mm. menene duk ga shi da ake watsa ba mm. yaren ba ne ba wai karanta harcin ba ne a'a rashin tarbiyyan da aka shigo da shi ne aka bar musulunci a ciki ga sunan ana makarantun boko mata cikin hijabi Azuzuwan su daban maza cikin doguwar riga da hula ai duk a haka aka karanta boko a da lokacin su sardauna ka taɓa ka ga sardauna a court mm. sardauna duk inda yake da tafawa balewa idan ka duba su da rawanin su mm. da carbin su da alkebban su da babban rigan su mm. ba su yadda wannan ba amma sai su yi turancin da mutum sai ya dace bai san ma'anan shi. Malam Sheikh ya ce aƙidar Boko Haram aƙida ce fa. Ko zaka ka ƙara mana ƙarin haske dangane da wannan? abin da khalifa ya faɗa daidai ne yanzu wani irin jihadi ne wanda za a ce sai an tashi sallan juma'a a je a gama da masu sallan wani irin jihadi ne a ce sai an haɗu mata da yara da maza da ƙanana da tsofaffi a kasu a je a ce a halaka su ko a je tashan mota saboda mm. haka abin da khalifa ya faɗa haka ne mm. To, kun ji da mu da masu sauraro gaba ɗaya akan wannan takara da muke mm. karkarowa na maganan shirye-shiryen da muka yi na Boko Haram da mm. kuma irin ayyukan ta'addancin da muka nuna a cikin fayafayen bidiyo. Haka ne kuma eh. za mu ci gaba da kashi na biyu gobe ina Allah ya kai mu. Haka yake. Eh kuma daga nan za mu sake karantowa mu ji me kuma suka ce bayan sun kalli wancan. Mm, Yanzu kan a madadin su. Maryam Bashir Bagaje. so Sodangi. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Peter Howley sai kuma wanda ya haɗa mu a Facebook Live Ibrahim Jarmai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe inda za mu magana siyasa da shugabanci na gari tare da magana alaka ta ta'addanci da take yawan zuwa a cikin al'umma da yadda za a magance ta. Muryar Amurka yau ta tantance ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba